Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sannan a wannan shiri namu mai albarka daga tashar Mahdi Tech. Darasinmu na yau duk mutumin da yake amfani da wayar Android kun san kan cewa idan ya shiga cikin contact ɗinsa ma'ana cikin lambobin wayarsa wani lokacin zai iya ganin lamba guda ɗaya ta maimaita kanta kusan su biyar ko su shida. to zaka iya samun lambobi guda kamar a ce lamba guda hamsin a kan wayarka ta maimaita kansa misali akwai maryam maryam ta maimaita kanta so goma idan akwai zainab zainab ta maimaita kanta lambar so ashirin idan da akwai kabir kabir ya maimaita kansa so biyar haka haka haka to zai baka wahala wajen cire wanda suka maimaita kansu duplicates ake cewa wannan ma'ana lambobi da suka maimaita lam kansu sun yi duplicating kansu ma'ana guda ɗaya ta koma biyu ko guda biyu guda ɗaya ta koma biyu wata ta koma uku wata ta koma hudu suna daban-daban amma sun maimaita kansu har ya kasance kan cewa watakila kana da ma duplicates ma'ana lambobin da suka maimaita kansu so daidai har lambobin kamar mutum hamsin a cikin contact ɗinka kaga idan ka zo kana cewa zaka cire ɗaya bayan ɗaya barin cire wannan mayar da ita ta zama ɗaya kun ga zai zama abun wahala abin zai ma wahala za ka ka kasa ya za ka kai kuma wannan abun yana faruwa ne wani lokacin idan kana da gmail ma guda biyu wannan gmail ɗin akwai lambobin a kansa wannan ma akwai lambobi a kansa ko kuma ka je ka saka eh, ka ƙara copying contact ɗinka sun kara kofuwa to sai ka ga duplicate sun zo kai ma'ana sun maimaita kansu su da yawa to ba za ka iya samun lokacin da za ka cire daya bayan ɗaya ba to yau darasin mu zan nuna muku yadda duk lamba da ta maimaita kanta za ka cire su a cikin 'yan kankanin lokaci ba tare da ka wani sha wahala ba sannan kuma cikin sauri to wannan darasin abin da zan nuna muku to amma kafin nuna muku wannan abin ina roƙon alfarma da ku danna mun subscribe sannan ku danna mun ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki ku biyo mu ku biyo mu ku sha kallo to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda na ce zan nuna muku yadda zaka zaka goge lambobin da suka maimaita kansu so ɗaya so biyu ko so uku kabar guda ɗaya to yanzu menene abin yi abu na farko da za mu fara yi sai mu shiga cikin google play store tunda mun shigo cikin google play store za mu ɗauko wata manhaja ce wadda kamfanin google shi ya yi wannan manhaja sannan bayan nan kuma kamar yadda kuka sani shi kansa a ce maka lambobi da suke kan gmail da wasu abubuwa na google duka kamfanin google ne suka yi wa yannan abubuwan to me za mu fara yi yanzu abu na farko da za mu fara yi sai mu zo nan gurin haka sai mu rubuta contact kun gani contact wannan contact in kamfanin google ne suka yi shi sai ka danna sacin muna danna sacin kamar yadda kuke gani kun gan shi a nan gurin bai fito a sama ba amma mai gashi nan a nan gurin haka sai ka zo nan gurin sai ka danna a kai gashi nan yadda za ku gan shi da blue din nan haka contact irin wannan yadda kuke gani haka sai ka danna haka sacin duk wanda ma bai gan shi ba zan samu ku link din a description ko da wani ya nema bai gani ba ni na riga na installing sa amma kafin nan idan kuka duba review dinsa mutum 481 eh, ne suka yi review wannan manhaja sannan kuma daga nan gudun za ku ga dan shekara uku abin da ya sama shi zai yi amfani da wannan manhaja sannan an yi downloading mutum miliyan 500 abin da ya sama sun yi downloading wannan sannan idan ka zo nan gurin ka duba review za ka ga komai akan wannan application din da zan nuna muku duk da dai ni ma yanzu zan nuna muku ko da baka ga wannan ba babu damuwa sai mu je sama sai ka gani na riga na yi installing kai ba sai ka sake installing ba kamar yadda na faɗa zan samu ku link din a description ko da ka nema baka gani ba amma ina da tabbacin idan ka duba za ka gani sai ka zo mai sai ka danna open kana danna open haka kamar yadda kuke gani kun ga wannan duk lambobi na ne na kan wayata a cikin lambobin nan akwai waɗanda suka maimaita kansu kamar yadda na faɗa muku to amma me a haka tunda suna da yawa ba za mu gane wannan lamba ta maimaita kanta wannan ta yi kaza wannan ta yi kaza ba to yanzu idan kuka zo kuka yi haka yanzu idan ka shigo cikin contact ɗinka na kan waya ma shi ma kamar nan da kuke gani haka sai kawai sai na zo na shiga cikin contact kun ga lambobin suna da yawa ba zan iya samun lokaci har na duba lambobin nan na gane wanne ne ya maimaita kansa wanne ne bai maimaita kansa ba suna da yawa ba zan iya yi ba kun gane to amma me ya za a yi mu gano lambobin da suka maimaita kansu sai mu koma cikin wannan application din mu gani wace lamba da wace lamba ce ta maimaita kanta ita ma a haka idan ka duba a haka ba za ka taba gane wacce ce ta maimaita kanta ba to amma me wannan hanyar da zan nuna muku za ka ga yawan lambobin da suka maimaita kansu sannan kuma za ka goge waɗanda suka maimaita kansu yanzu sai muka zo nan gurin sai ka zo nan gurin kamar yadda kuke gani haka sai ka danna akai kana dannawa ga guri da aka rubuta match and fix kun ga nan gurin sai ka danna ina da lambobi 1267 sai ka danna a kan nan gurin wasu daga cikin nan sun maimaita kansu wasu kuma ba su maimaita ba to amma ina so in cire waɗanda suka maimaita kansu sai ka danna a kan nan match and fix sai ka danna a kai kana danna a kan nan gurin kun gani match duplicates aka ce review 20 people with duplicate listings listening listings sorry to kun ga haka shi nan wannan yana nuna mana kan cewa wayannan lambobin nawa an samu lambobi na mutane mutum ashirin sun maimaita kansu duplicate skin nan eh, sun maimaita kansu su ashirin to amma me ya za a yi still mu gano lambobin nan da suka maimaita kansu su ashirin wani yanzu idan ya buɗe tasa zai iya ganin su hamsin sun maimaita lambobin mutum hamsin sun maimaita kansu sannan wani zai iya ganin ashirin wani ma zai iya duba ya ga babu amma dai gaskiya zai wuya ka duba ka ga baka da duplicates ma'ana lambobin da suka maimaita kansu akan wayar ka misali guda ɗaya kana da umar sai umar ta maimaita kanta so uku ko so biyu ko so kaza ne amma dai duk lamba ɗaya ce ta maimaita kanta to idan kana so za ka yi wannan abin ka gano yadda suka eh, maimaita kansu sai ka danna akan nan gurin kana danna kun ga lamba ta farko wani aboki na abace yobe ya maimaita kansa gashi nan abba tutorial shi ma lambas ta maimaita lambas eh, kanta to za ku ga na rufe lambobin abin da yasa nake rufe lambobin ba komai bane illa wasu daga cikin mutanen da nake subscribe a eh, suke subscribing channel dina duk lokacin da na gwada tutorial da lambar mutum sai kaga sun kira shi suna tambayar su wasu abubuwa wanda kuma ba ni bane ni na riga na bada lamba ta kaga a dacewa bai kamata ka je ka kira lambar mutum ba ba tare da ka san shi ba wasu kuma idan suka ga lambobin ma mata kamar misali ina yin wani abubuwa da lambobin mata su gani sai su kira yarinya su ta damunta da wasu abubuwa wanda kuma kaga tun da misali an riga an girma bai kamata a ci ana irin wannan ba duk lambar da ka gani a nan gurin bai kamata ka kira ba shi yasa nake rufewa za ku gani idan ka yiwo kasa kun gani duka lambobin ga su nan na rurrufe za ku gani wayannan lambobin duk su suka maimaita kansu za ku gansu sau biyu kamar yadda kuke gani gashi nan alai hamza wannan ya maimaita kansa sau biyu wannan ya maimaita kansa sau biyu kun gani gashi nan gashi nan duk kuna ganin su duk wayannan lambobin su ne lambobi guda ashirin da ashirin da ashirin din da suka maimaita kansu kun ga idan ka zo nan gurin za ka gani a nan gurin gasu nan eh, match kun gani idan kai majin guda daya ka danna akan match din nan zai zama na wannan lambar ta abace yau ba za ta koma guda daya za ta zama guda ɗaya babu guda ɗaya ba za ta maimaita kanta ba wannan ma idan ka danna za ta zama guda ɗaya to amma mai aiki ne ka dinga bi ɗaya bayan ɗaya kana dannawa maci-maci-maci-maci? kun gani yanzu kun ga idan na danna match zai zama na guda ɗaya bayan ɗaya nake yi wahala zai bani ko idan kana so lambobin duka su haɗe su zama ɗaya a daina samun eh, lambobi sun maimaita kansu lambobi eh, ashirin nan da suka maimaita kansu kawai sai in zo in danna match all to duka lambobin ba sai na ba ɗaya bayan ɗaya ina yi ina danna haka ina danna match match match match ina ba kawai idan na zo na danna match all gaba ɗaya misali kun gani aka ce match duplicate 23 23 duplicate sai in danna okay ina danna to wayannan lambobin gaba ɗaya za su koma ba su maimaita kansu ba kowace ta dawo ɗaiɗe babu wannan duplicate ma'ana babu wata lamba ta ta maimaita kanta to wannan matsalar ta dade tana ciwo mutane tuwo a ƙwarya wani zaka ga ma in ma'ana lambobin da suka maimaita kansu akan wayarsa suna da yawa sosai wanda har ba zai iya bi ɗaya bayan ya ɗaya yana yi gogewa ba amma wannan hanyar da na nuna muku idan kai zaka ga duk lambobin nan sun zama guda ɗaya babu wata wadda za ta maimaita kanta su ɗaya kamar yadda na ce idan ka ga umar sai ka ga umar umar umar ta ƙara maimaita kanta to idan kai wannan abin duk za su haɗe su zama ɗaiɗe ba za su taɓa ganin duplicates ba yanzu wannan zai ɗan ɗauki lokaci saboda ba mu da wannan lokacin bari za mu yauwa to kun gama ya ma gama yana gamawa zai nuna ma haka to yanzu babu wata lamba ta maimaita kanta akan wannan email din naka a cikin kan wayar ka ta android saboda idan kana yi sai kana yi kana duba email din kun gani yanzu idan na danna match kun ga babu lambar da ta maimaita kanta da akwai zan ga duplicate a nan gurin to yanzu lambobi na dubba da ta maimaita kanta sai kana yi kana duba email din idan email din da yawa ne da kai sai ka duba nan gurin sai ka danna akan nan gurin sai ka canje email din da suke da lambo kake da lambobin akai sai kai musu haka sai ka zo ka danna akan match zaka gani idan sun maimaita kansu za su nuna ma lambobi nawa ne idan kuma babu a wannan email din shi ma sai ka danna akan nan gurin sai ka canje email sai ka sai ka je sai ka danna haka sai ka danna match to haka ake gyara wannan matsala ta duk wata lamba da ta maimaita kanta ko so nawa ce ko so ɗari ta maimaita kanta idan kai haka za ta haɗe ta zama guda ɗaya ta to jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar wuraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawa sanarwa yanda zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki nagode